أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يولي تنين شاء رمضان hijira na da shekara 433 daidai da 30 ga watan bakwai shekara ta 2010 za mu fassara aya ta 19 ta suratun nisa'i insha Allah ta'ala labina يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعبدوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا كافزوا عن النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم لاربا سنة الأدم ورسائل وسياوة سنة الأدم munana kafin zuwa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ومن ذلك ما كان عليه أهل الجاهلية من عضل النساء daga cikin munanan al'adunsu akwai wata al'ada ta tsangwamar mata a tursasa su a takura musu fakanatin mar'a fihim idan mata zaujuha ja'a waliyuhu fa alqa alaiha thawba idan mutum ya rasu ya bar mata to yan uwan wannan mamaci suna gadon matansa kamar yadda suke gadon dukiyarsa fa kana lahu ibnu sabirun aw akhun habasaha hatta yashubba fa yatazawwajha idan wannan mamaci yana da ɗa ko yana da wani ɗan uwa to za su tsare wannan matan ba za su bata ta fita daga wannan gidan ba har sai wannan yaron ya girma ya ci gaba da zama da wannan mata domin ba abin kunya ba ne gare su ɗa ya auri matar babansa wannan al'adarsa ce kafin zuwa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam auta mutu fayarifuha ko kuwa matan ta mutu daga baya idan ta mutu kafin yaron da ake son a haɗa ta da shi ya girma to dukiyarta sai su gaje shi fa in hiya in faladat fa atat ahlaha wa lam yulqa alaiha thawban najat wato abin da suke da zarar ta mutu to dan uwanta zai zo ya jefa rigansa ko mayafinsa a ta idan ya jefa wannan rigan shi kenan wato ya tsare ta amma idan ta yi sa'a kafin a jefa wannan rigan a ɗakin nata ta gudu shi kenan in ta iya isa gida ba za a gaje ta ba fakalu risu, hatta yarisuha aw yuzawwijuha mimman mal'aradu suna takura wa mace su hana ta fita tana zaune a gida har dai su gaje ta ko ko su auren ma wanda suka ga dama fa yarisu imra'atan mayyitin manyan su malahu idan za ka gaji dukiyar mamaci to ka gaji matarsa zamanin jahiliya wannan haka yake lokacin da Allah maɗaukaki ya aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya taho ya yi kwaskwari ma al'adu na larabawa da yawa an ce al'adunsu waɗanda manzon Allah ya gyara sun kai kamar ɗari da goma sha wannan yana cikin waɗannan miyagun al'adun Allah maɗaukaki ya saukar da wannan aya ya ayyuhal ladzina amanu ya ku waɗanda suka yi imani la yahillu lakum an tarithun nisaa karha baya halatta gare ku ku gaji mace a halin tilas domin ba da son ta ba mijinta ya rasu sai aka gaji dukiyarsa kuma aka gaje ta Allah maɗaukaki ya ce baya halatta gare ku ku gaji mace ku yi gadon mace a halin tilas wala hunna sannan kada ku ta musu ku takura musu Abdullahi bin Abbas ya ce bi ma'ana la hunna kada ku tilasta su li tadhhabu bi ba'd ma hunna Don ku kwace wani sashin abin da kuka ba su na sadaki ka zauna da mace kana tsangwamanta domin daga baya ta fashi kanta illa an ya tina bi fahishatin bayyana sai dai idan matan sun zo da wata alfasha ne a bayyane wa ashiruhunna bil ma'ruf Allah madaukaki yace ku zauna da su zama na alkhairi fa in karihtumuhunna idan ba ku son matan ku fa asa an takrahu shay'an akwai tamanin ku ki wani abu wa yaj'al Allahu fihi khairan kaseera hali kuma Allah ya saka alheri mai yawa a cikin sa wannan aya ta kunshi bayanai kashi na daya soke wancan al'ada wanda larabawa suka sani na biyu Ah, hana musulmai abinda ake ce masa al'abdulu ah, wato shine takura wa mata saboda a kwace sadakin da aka su. abdullahi bin abbas kamar yadda al'imam bukhari ya rawaito hadisinsa yana kitabul ikra babu man babun min al-ikra kurhan wa karhan wahidu. hadisi na dubu shida da da da biyar arba'in tara, abdullahi bin abbas yana fassara ayan ta suratun nisa ya ce kanu a zamanin jahiliya idan matar rajulu idan mutum ya rasu kana auliya uhu a haƙƙo bi mar'atihi yan uwan mamacin su suka fi cancantar su yi gadon matan shi a zamanin jahiliya idan mutum ya rasu kamar yadda za a yi gadon dukiyarsa haka ake gadon matansa in ji abdullahi bin abbas mai kara musu yarda in sha'a ba'dhum tazawwajaha za a dubi dangin mamacin daga cikinsu idan akwai wanda ke da sha'awanta sai ya ci gaba da zama da ita wa in sha'u zawwajuha in sun ga dama ba za su aure ta ba dukkansu sai su aurar ma wani su karbi sadakin su cinye wa in sha'u lam yuzawwijuha in sun ga dama ba za su aurar ma kowa ba matan za a bata gida ta zauna fahum a haƙu biha min ahaliha za ta zauna haka har abada har zuwa lokacin da ta mutu sai su gaji dukiyarka duba kuntatawa da suke wa mata a zamanin jahiliya in ji abdullah bin abbas fa nazalat hadhihi al-aya fi dhalika shine Allah ya saukar da wannan aya haka za rawahu al-imam bukhari wal imam abu dawud wal nasa'i wa ibn mardawai wa ibn abi hatim in ka duba tafsirin ibn kasir yana fassara wannan aya ta suratul nisa ibn kasir ya ce fal ayatu umu ma kana yaf'aluhu ahlul jahiliya wa kullama kana fihi naw'un min zalika wannan aya ta kunshi duk abin da larabawa suke a zamanin jahiliya na cutar da mata da ma abin da ya yi kama da haka a yanzu ba ma zamanin jahiliya kadai ba saboda haka yasa ayan ta kunshi bayanai kashi biyu Ah, abinda ake ce ma al'abulu shine ya kunshi duka da abinda larabawa suke a zamanin da da wanda kuma musulmai suke bayan ma aiko annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam aya sai ta kunshe su abu biyu din nan gaba ɗaya ana kiran su al'abdulu al'abdulu yuqalu abalar rajulul eh, eh, mar'a idan qatala wa baraba da larabci akan ce abalar rajulul mar'a wato mutum ya takura wa mace ko a ce ya tsangwami mace ko ya tursasa wa mace suna sai a yi amfani da kalmar al'abu idan ya zama mutum yana dukan matansa ko yana cutar da ita wannan da larabci ana kira wannan al'abul abulul mar'a an zauji habsuha a zamanin jahiliya an san kalmar al'abulu sannan bayan zuwan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan kalma ana sane da ita kuma ta daɗa samun wani wata sura wanda da can babu shi a zamanin jahiliya ah, a zamanin jahiliya habsul mar'a a tsare mace a gida bayan mutuwar mijinta a hana ta fita a hana ta aure har ta mutu a gaji dukiyar ta wanda shine al'abu ko kuma idan mijin ya rasu a gaje a yi gadon matan kamar yadda ake gadon dukiyarsa A don haka ɗansa yana iya ci gaba da zama da matan ko ƙaninsa ko wanshi ba wai da zaɓinta ba babu zaɓinta wannan sai yadda suka ga dama za su yi wanda har yanzu yana aukuwa amma ya saba da yadda ake a zamanin jahiliya domin za ka samu a wasu al'adu na arewa mutum idan ya rasu ya bar mata sai a ce ƙanin ya ci gaba da zama da ita na'am idan da yardanta kuma an ɗaura aure kuma ya bada sadaki wannan ya ya bambanta da wancan al'abdulu na larabawa a zamanin jahiliya amma idan babu yardanta zuwa kawai aka yi aka ce to yanzu kanin shi fa zai ci gaba da zama da ke to an koma wancan abin da Allah maɗaukaki ya hana a suratun nisa'i wanda larabawa suke a zamanin jahiliya ka duba mu'jamu maqayisil lugha da ibn faris a mujallal 345 da lisanul arab littafin ibn manzur a mujallar na sha shafi na ɗari hudu da hamsin da biyu ƙarƙashin kalma ta al'abdu fa inna al'abdu fi hazi aya wannan aya ta kunshi bayanin al'abdu guda biyu na farko shine mutum ya rasu an yi gadon matansa allah maɗaukaki ya hana ya أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء karha. Ya قوة waɗanda suka yi imani bai halatta gare ku ba ku yi gadon mace a halin tilas kun wannan al'ada ta jahiliya ce Allah ya soki bai halatta gare ku ba ku yi gadon mace a halin tilas wannan shine al'abulu na farko al'abulu na biyu shine wanda Allah ya fito da kalmar sa a fili yace wala ta'abulu kunna. kada kuma ku zauna da matan ku kuna tursasa musu da tashabu bi ku ma ataytumuhunna dan ku kwace wani yanki na sadakin da kuka ba su a nan kaga ayan ta yi magana a kan al'adu guda biyu na farko al'adar jahiliya na biyu abinda ke aukuwa a tsakanin musulmai a bayan zuwan annabi muhammad da kuwa an yi zarraha wato mutum ne yana da mata lokacin da ya aure ta tana mara kyau daga baya sai ga ta yi muni shi kuma yana ganin idan ya sake ta to ya yi asarar wancan sadaki bayan kaya zo na da ita kamar shekara ɗaya ko biyu ko uku da yake ta yi muni yana son ya yi wani aure kuma baya son ya saki wannan mata ta tafi da sadakinsa saboda haka bari sai zai shirya da baya kuwa an yi yudarra wala yi yuhsinu isharataha sai ya dinga tursasa mata yana kuntata mata yana cutar da ita ya hana ta ce ba ne duka kullum me ya nufin sa li yudarraha bi zalika ila al-iftida'i minhu bi muhriha saboda yana son ya matsa mata sai ta kai ga yin karansa tana buƙatar hul'i me ake nufi da hul'i ah, ba ta son shi tunda ba ta son shi alƙali zai ce ba shi sadaki kaga sadakinsa na bayan shekara uku din na ya dawo da shi kaga ya zama maza da wannan mata ya cuce ta to Allah madaukaki ya san tunanin dan adam tuni ya saukar da aya dan ya datse maka wannan hange da ma za ka iya yi annahu yamna'uha haqqaha min an-nafaqa wa husnul ishra ka hana ta ciyarwa baka kyautata zama da ita ba li yaqarraha bidhalika ila al-iftida'i minhu bi muhriha saboda ya tilasta ta sai ta ce ga sadakinka ni dai ka rabu da ni in samu wani mijin shi ya fi mun alheri in ka duba lisanul arab fassaran kalma ta al'abul wannan abin da ake ce ma al'adul yana da sifofi da yawa wa ashkalul mukhtalifa wannan ɗaya ne daga ciki wanda har yanzu mutane suna yin sa kuma Allah maɗaukaki ya hana a cikin wannan aya a fili kaga abin da Allah maɗaukaki ya faɗa wala hunna kada ku musguna wa mata kada ku tsangwame su ku tursasa musu ku washe su ku rika wahal da su da tazhabu a ba'd ma ataytumuhunna saboda wai a ƙarshen al'amari za ku tafi da sashen abin da kuka ba su na sadaki kaga idan wahala ta kai wahala matar za ta ce ni da ina buƙatar hul'i ga dukiyarka ga sadakinka ka ba ni saki ka ba ni Allah madaukaki ya ce ya hana wala ta'bulu hunna don haka wannan nau'i na al'abu da shi ma Allah madaukaki ya hana me dalilinsa saboda mutum ya kwace sadakin da ya ba wa wannan mata ya diku zaujo ala zaujatihi idan karihaha saboda lokacin ya ga ta yi masa muni fa ta ha, wa na'u ha min hafi na faƙa wa wa husn al ishirar? ya zamanto daga lokacin da ya ga ta masa muni sai ya fara cutar da ita yana hana ta hakokinta na ciyarwa na rabon kwana ya zama to sai a yi wata shida bai makwanta da ita ba idan tana da kishiya kuma a fili kishiyar ma ta san duk abin da ake me yasa yake haka dabara ce yake yi saboda da yawa matan in ta ga wuya za ta iya kaiwa ga gaban alkali ta ce tana bukatar kudi shi dai ba zai ce ga ya sake ta ba domin in ya sake ta ya yi asarar sadakin shi a ganin shi bayan wannan zama da aka yi wa yi sahibu zalika idan an jasadi bi darbin wa sabbin yana ma iya kaiwa ga duka da zaki a gaban 'ya'yanta kullum saboda dai saboda ita ta kai ga dole sai ta matsa akan arabu kuma za ta bashi kuɗi wannan shine bukatarsa wa kullu zalika min ajli an yaftadi eh, an taftadi nafsaha bi malin wa tukhali'ahu shi yasa Allah ya ce li tazhabu bi ba'd ma ataytumuhunna don ku tafi da wani sashen abinda kuka ba su na sadaki kai تفتج المرأة نفسها من الظلم بما اكتسبته من مال المهر والصداق idan wahala ta kai wahala ita matan za nemi fansan kanta da sadakin da ka bata wannan wa bi hadha al-abd al-la'im wal uslub al-karim yastarji'u ha'ula al-azwaj ma dafa'uhu min muhuri ta irin wannan hanya aka samu masu raunin hankali waɗanda suke ganin za su yi iya ma'alla dabara don haka za su iya dawo da sadaki su yi auren mata biyu da sadaki ɗaya ka auri mace da wannan sadaki ka zauna da ita shekara shekara uku ko hudu sai ka fito da wannan dabara ka cutar da ita ta yi hulɓu ta dawo ma da sadakin ka sake auren wata da wannan sadaki kaga sadaki ɗaya yana iya zama da mata da yawa yana ganin zai wa Allah dabara babu shakka haramun yin hakan haramun ne wa wa zulmun ah, don haka duk tarifin kalmar al'abudu da za ka gani malamai suna haramta shi ah, kuma in ka lura da yanayin zamantakewa na musulmai babu shakka wannan ba karamin illa ba ne tattare da zalunci ga mata a ce za a auri mace ka zauna da ita lokacin kana da kyau tana da kyau misali duk kuna samari yanzu bayan shekara uku jikinta ya zube can da kake gani da babu shi saboda haka sai ka yi irin wannan ka fito da irin wannan hanya ka ga babu shakka zalunci don haka ibn kudama in ka duba littafin sa al-mughni mujallal na bakwai shafi na hamsin da hudu yana cewa fa amma in abala zaujatahu wa barraha bi gwarbi wa tabyiqi alaiha idan alkali ya gane cewar shi wannan mijin abdullu ya yi wa matarsa wato eh, tsangwamar matan ya yana wahala ita har matan nan ta zo kotu da neman hulu alkali ya iya ganewa mana a hukukaha shi wannan mijin ya hana ta hakkokinta minan nafaka wal qasmi wa nahwu dhalika na nafsaha minhu fa fa'alat saboda tsabar wahala da wulaƙanci matan sai ta kai ga kotu tana buƙatar alƙali ya kashe auren alkali da ya yi bincike sai ya fahimci wannan mijin ba wai hulɓu ne kaɗai ake magana a kai ba akwai wato cutarwa na musamman da mijin ya yi dabara ce na al'abul ah, shi ne ibn kudama eh, ya ce batilun a nan hul'in da za a yi ma babu shi wal'iwabu mardudu sannan ko da ta dawo mar da kuɗin wannan kuɗin sai an sake kwacewa an dawo mata da shi wanda shi ne fahimtar abdullahi bin abbas sahabin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da ata'u al-imam mujahid al-imam sha'abi الإمام النخعي القاسم بن محمد قروة عمرو بن شعيب الحميد بن عبد الرحمن wanda dukkan su دكان ستابعين sannan kuma fahimtar al'imamu malik bin anas kenan da al'imamu uh, thauri al'imamu katada al'imamu shafi'i wa ishaq bin rahawai wato akasarin malaman sunna sun ce idan mace ta kawo ƙara kotu ta ce ma alƙali mijin nan na waina wahala ne saboda haka ni ina buƙatar kudu alƙali ya tabbatar wahala ta sa wannan mata ta zo kotu to a nan babu maganan kuri ba za a yi hulɗu ba domin aishi mijin ya turo da wannan hanya ne saboda ta nemi hulɗu kudin ya dawo to ba za a yi kul'un ba limamu malik ya ce in akhadha min ha shay'an ala hadha idan ma an riga an mayar masa da sadakinsa raddahu al-imamu malik ya ce dole ya dawo da shi alkali zai ce dawo da wannan kuɗi bayan ya dawo da shi wa mabal khul'u alayhi kuma an kashe auren wato za a kashe auren sannan kuma ba za a bashi kul'un ba wannan shine abin da galibin malaman fiqh suke faɗa duba hatta mubnil muhtaj littafin imam sharbini mujallar na uku shafi na 153 babu shakka al'abdu haramun li'allahu saboda ya zo a cikin ƙa'idoji na usulul fiqh ƙa'ida ta usulul fiqh annahyul mutlaq anil qarina yufidu tahrim inda duk ji Allah ya ce kada ku yi sannan a cikin maganar har aka gama ba inda aka nuna a yi to wannan kar ma ka ce za ka ba shi wata fassara banda cewar haramun Allah maɗaukaki ya riga ya faɗa a wannan aya da muka karanta ya ce wala hunna kada ku takura wa mata litasabu bi ba'd ma ataytumuhunna saboda wai a ƙarshen al'amari ku samu tafiya da yankin sadakin da kuka basu ko dukiyar da kuka kashe don haka wannan kalmar la ta'buduhunna uh, nahyul mutlaq don haka uh, faza dilala ala tahrimil abul yana nuna cewa babu shakka al'abulu haramun ne li'annahu zulmun zulmun lizauja yamna'uha haqqaha min husnil ishra wa min an-nafaqa tunda zalunci ne ake wa mace an hana ta nata rabo sannan ba a zauna da ita da kyau ba ba a bata hakkinta kaga ya nuna ana zalunci don haka ibn al-arabi a littafin ahkamin Ƙur'an. qur'an ahkamul qur'an mujallal na farko shafi 201 daidai wannan aya yace fana Allahu ta'ala awliya ya mara min man'iha an nikahi man tardahu bi sarihil aya da farko a wannan aya Allah maɗaukaki ya hana dangin mamaci ya hana 'yan uwan miji su takura wa mace su hana ta tafiya ta auri wanda ta ga dama domin a zamanin jahiliya mace da zarar ta yi aure ta koma mallakan dangin miji har abada kuma sadakinta nan guda ɗaya ne a rayuwarta ba ta sake karban wani sadaki sadakin nan na farko da mijin ya bayar to shi ne kaɗai abin da za ta rike sannan shi ɗin ma idan mijin ya mutu to za a aure da ita ga wani kaga wannan sadakin nasu ne ba zai sake dawowa gare ta ba ko kuwa su ci gaba da gadon wannan mata shi da ibn arabi ya ce kaga zahiri alkur'ani ya tabbatar mana cewa haramun ne a takura wa mace a hana ta yin auren wanda ta ga dama wa min sunna in ka dawo ta hadisin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam akwai hadisin la barara wa la hadisin al-imam ahmad hadisi ne ingantacce yana irwa dalil mujallad shafi la barara wala dirara ma'anarsa anna shakhsa laysa matluba minhu an yadarra nafsahu wa laysa masmuhan lahu an yadarra ghayrahu ba a yarda ka cutar da kanka ba kuma ba a yarda ka cuci wani ba shari'a ba ta yarda ka cutar da kanka ba shine la darara wala dirar shari'a ba ta yarda kuma ka cutar da wani ba to amma duk da haka Allah madaukaki kafin ya gama ayan sai ya bayyana mana al'adulu wanda aka halatta ashe ba kowane al'adulu ne Allah madaukaki ya haramta ba al'adulu din akwai wanda aka halatta ka karanta ayan da kyau zaka gane ya ayyuhal ladzina amanu la yahillu lakum an tarisu nisaa karha wala ta'dhuluhunna litazhabu bi ba'd ma ataytumuhunna me Allah yace illa an ya'tina bi fahishatin mubayyin ashe akwai hali guda wanda Allah madaukaki ya halatta a takura wa mace Allah madaukaki ya halatta a takura wa mace a hali guda wani hali kenan Allah da kansa ya faɗa illa an ya'tina bi fahishatin bayyana. idan matar aure ta zo da alfasha wannan alfashan ba a ɓoye ba ba jita-jita ba Allah ya ce mu bayyana ƙarara kamar yadda sa'ad bin ubada ya tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah mutum ya zo ya taras da matansa wani ƙato yana lalata da ita wai kuma sai ya tafi neman shaidu manzon Allah ya ce kwarai kafin ka dawo sun gama ya matafi to kaga wannan matan ta tafi da kai kenan ko a'a Allah ya baka wata dama kuma da cikin hikimar Allah sai Allah ya ce tun da ka tabbatar matan nan ta yi alfasha shi yasa aka ce mu bayyana a fili karara amma kuma damar da shari'a ta baka na hukunta wannan mata ba a samu cikin shi ba eh, ba yadda za a yi ka kawo shaidu da kafin ka dawo sun tafi amma kai ka gane ma idon ka tabbas matarka ta yi zina ba wai jita-jita ba kuma wani ne ya kawo maka labari ba to a nan shari'a ta baka dama sai ka kuntata wa matan nan sai ta iya fansar kanta wa dafu mafsada iktadaha wa zalika bi tadbiqi ala zawjatihi hatta diya min bima a'taha min muhri da dawo mar da sadaki shi kuma ya rabu da ita domin in ya rabu da ita a haka kaga yi asara wa zalika fi halati itiyaniha al-fahisha duba littafin da ake cewa hashiyatu raddil muhtar الدر المختار مجلد نبي شافين دري أكو دقوم شابير دقوما حاشية الإمام الدسوقي على شرح الكبير مجلد نبي شافين دري بيو تلاتين دا لتفسير الإمام القرطبي دي دي ونن آية الجامع لأحكام القرآن مجلد نبي شافين دري دا همسين دا تقوص دا لتافين ابن العربي دا مكفأ أحكام القرآن فسر ونن آية مجلد نفرق شافين دري دا تسئين دا هدو da mugnil muhtaj littafin al sharbini mujallad na uku shafi na 153 da kan shafin qina littafin al'Imam al-bahuti mujallad na biyar shafi na 54 da al-mughni na ibn qudama mujallad na shida shafi na 477 duk littafan nan malaman suna sun ce halal ne halal ne ka takura wa matan da alfashanta ya bayyana saboda ta fanshi kanta ka samu sadakin da za ka wata don ba mamaki lokacin da ka taras da wannan lalata kai kuma kana cikin matsanancin talauci ba kama da hanyar da za ka yi wani aure shi kenan sai ka zauna da fasika kuma nan ma haramun ne saboda ka zama addayu zama da fasika bai halatta ba kuma kai babu kuɗin da za ka yi wani aure shi ne allah ya dan samu maka wata yadda ba domin al-istisna al-warid fi ta'ala ka duba ayar Allah ya yace wala ta'dhuluhunna kada ku takura wa matanku ku musguna musu ku tsangwame su litashabu bi ba'd mu ataytumuhunna don su dawo muku da wani yankin sadaki da kuka ba su ku tafi da shi illa an a tina bi mu bayyana sai dai idan matan ta zo da wata alfasha a bayyane haisu ubiha halizauji an yudika ala zaujati a nan allah maɗaukaki da kansa ya halatta wa miji ya ta ma ita wannan matan wa man a halin istimrari aqd zaujiya ya ki zama da ita zama da za ta ji daɗi sannan kuma wa a ala iwadin har dai ya kai ta ga sai ta buƙaci ma ya ba ta takarda shi kuma sai ya ce to a bashi sadakinsa lima hadasa min fahishatin minha saboda alfasha da ta bayyana duba littafin shekul islam ibn taimiyya majmu'u fatawa mujallad na 32 shafi na 283 shekul islam yana fassara wannan ayar ya ce fala ya hillu lirrajuli an ya abulal mar'a haramun ne ga namiji ya takura wa mace a zaman aure bi an yamna a ake cewa takura wa mace shine al'abulu Ta takura wa mace bi an yi wa alai alaiha ya zamanto yana hana ta hakokinta yana kuntata ma zaman ta kewar da yake da ita hatta ta utiyahu har sai ta bashi ba'abu sadaki wani yankin sadakinsa wanda dama can ya bata a lokacin aure amma wala ya ba hali ajli zalika Allah ya halatta maka sai dai ba a halatta maka dukanta akan haka ba saboda ka samu ta alfasha babu shaida wannan Allah ya baka damar ka takura ma zamantakewan da kake da ita amma takura wannan babu duka Allah ya samu gani kuntatawa ne ya zamanto in an bata ta abin da ce bane da to kuma sai gobe amma abincin rana babu na yamma babu ina ce bane ce bane me ba za a bayar ba wala an rufe hali ajli zalika lakin idan atat bi fahishatin mubayyana shekul islam ya ce amma idan ta zo da alfasha a bayyane kana lahu anya ya abu laha ne ga miji ya takura ma wannan mata litaftadiya minhu saboda ta fanshi kanta daga wurin shi kaga ba zai asara biyu ba ga wani katon banza ya lalata da ita sannan kuma ita mata kama hanyar ta ba ma ba ma sadakin shi Allah sai baka dama ga wata hikima da za ka yi ka kwato sadakinka don ka samu auren wata don ba za a rasa ta kwarai ba wa amma in abala zawju zawjatahu lil iwab fa in abalaha fa inna abalaha lil iftida wato abin inda yake bambanta kawai ta zuciyarka ne saboda shi zamantakewar aure abu ne wanda ke tsakaninka da Allah duk abin da kai tsakaninka ne da Allah Allah yana gani ne kawai saboda haka takura wa matan nan da ka yi domin ta fanshi kanta saboda ka same ta ta yi zina da takura wa mace da ka yi saboda kawai ta fanshi kanta ba tare da ta yi wani laifi ba babu abin da ya bambanta wannan sai dai tsoron Allah wannan Allah ya baka dama amma kar ka manta kuma Allah maɗaukaki yana ganin ka saboda haka wannan abu ne wanda tsoron Allah kaɗai yake warware shi me yasa me yasa aka faɗi haka saboda in ka dubi ayan Allah madaukaki bayan ya faɗa ya ce idan matan ta zo da alfasha an halatta maka yin hakan amma duk da haka Allah bai so kai hakan ba an dai halatta maka sai ya ce ne wa ashiru hunna bi ma'ruf wa ashiru hunna bil ma'ruf ku zauna da matan zaman alkhairi kaga Allah ya fifita kai hakuri ka zauna da ita zama na alkhairi ya ce fa in karihtumuhunna idan kun kyamaci halinsu ne fa an takrahu shay'an ba mamaki ku kyamaci wani abu wa yaj'al Allah fihi khairan kasira? daga baya Allah ya sa masa alheri mai yawa wannan ana magana ne akan mutumin da zai takura wa mace saboda muninta ba akan wanda ya takura wa mace saboda ta alfasha ba Allah ya sa mu gani ah, wa ashiruhunna bil ma'ruf ku zauna da mata dan suna da muni zama na adalci wa in karihtumuhunna idan kun kyamaci halinsu ko kun kyamaci halittarsu yana da kyau ka tuna ai kai ne da kanka ka nemi matan nan me yasa ka aure ta da saboda ai tana da kyau ne yanzu da kake son rabuwa da ita ai kana son rabuwa da ita ne saboda ta yi muni Ba ka tunanin ka cuce ta da ka ɗauko ta tana da kyau yanzu ka mayar gidanta ka mayar ma iya yan uwanta lokacin da take da muni wa zai aure ta shine Allah ya ce ku yi hakuri zama da su a haka wa ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu shay'an akwai tamanin ku kyamaci wani abu wa yaj'al Allah fihi khairan kaseera shi ku Allah ya sa alheri mai yawa a ciki to idan mutum ya zamanto ya takura wa mace saboda kawai ta bashi sadaki ba dan ta yi wani laifi ga Allah ba to Allah yana gani Allah madaukake yana gani abin da yake aikata wannan haramun ne fa in kana li zinaha idan ko mutum ya takura wa mace saboda ta yi zina ne ba kuma zina kadai ba ba shi kadai ne aka halatta maka takura wa mace ba an halatta maka ka takura wa matar ga saboda annushur matar tana da tawaye domin akwai mata masu tawaye wacce take ganin da ita da kai darajar ku guda ne a gidan baka isa ka sa ta ta yi wani abu ba baka isa ka hana ta ba wanda ita ce ake kira annashiza duk matan da ba ta biyayya ga mijinta wannan matan ba ta da daɗin zaman aure to wannan matan an baka dama kai ma kana iya takura mata saboda ta fanshi kanta wannan shari'a ta baka dama autar ki hafar jaza ko kuwa ya zama matan ba ta kulawa da farilla ba ta kulawa da farilla tana da sakaci wajen ibada tana da sakaci wajen ibada shari'a ta baka damar ka takura mata idan gyara ya gagara ta dama masa daki don ku rabu da ita saboda zama da ita ba alheri ya'yan kama haka za su tashi da annahu darraha bi ka duba bayanin al-imam bahuti a cikin ar-rawd al-murbi sharh bisa la'akari da fassarar abdullah bin abbas game da wannan aya da muka karanta abdullah bin abbas da kansa yana cewa hada fi rajuli takunu lahu mara mutum ne yana da mata wa huwa karihun li suhbatiha baya son zama da ita yanzu ta yi masa muni wala ha alaihi muhrun ga can ba mamaki an yi auren akan bashi tana bin sa bashin sadaki fa ya li taftaji bihi sai ya ta cutar da matan saboda ta ce to ni dai inda zaka yarda sadakin nan ma na yafe a dai bani saki fanaha ta'ala an zalika abdullahi bin abbas yace sai Allah ya hana sun makala sai Allah maɗaukaki ya ce illa an yi atina bi fahishatin mubayyana sai dai fa idan mata sun zo da alfasha mubayyaniya ya'ani az-zina idan mace aka samu ta yi zina falahu an yastarji amin as-sadaqa a a'taha mutum yana iya neman ta dawo mar da sadakin da ya bata ah, wa yudajiraha hatta hula lahu ya zama to ya matsa mata ya kuntata ma zamantakewar har sai ta kyale wannan sadaki wa yukhali'aha wa qala an-nushuz wa ma'siyatiha ba ma kuma zina kadai ba da tawaye da laifi wato saba wa miji idan ya zama halin mace an baka damar kai haka don haka wannan babu shakka halin ne duk malaman sunna sun faɗa babu wani malami da ya ce haramu ne saboda Allah da kansa ya faɗa a cikin alkur'ani illa an ya atina bi fahishatin mubayyana tunda Allah ya halatta babu wanda ya isa ya haramta to amma akwai buƙatar a samu tsoron Allah ka tabbata wannan matan ta yi abin da ya cancanta a yi mata hakan kafin ka aikata to akwai fuskokin da Allah madaukaki ya haramta wanda suna da yawa suna nan da yawa Allah madaukaki ya gaya mana wasu a cikin alkur'ani na ɗaya akwai aqlun waliyyi ta hule adami ruju'iha li zawjiha ba'da talaq mutum ne yana zaune da matar mutum ne yana da matarsa suna zaune Allah madaukaki ya kawo rabuwa tsakani wannan matan da mijinta ya sake ta Allah bai huci zuciyarsa ba har dai matan nan ta gama idda tana gama idda sai son matan ya dawo ma wannan mijin shikenan sai gashi ya taho gidansu ya yi sallama waliyin nata ya fito eh, ina da bukatar amin izini ne ya shiga cikin maneman wanci sai waliyin ya ce ha haba yaushe za a yi haka kai ne na baka mata sannan ka sake ta da kanka ta gama idda ka zo ka ce za ka sake neman da ai wannan kuma lokacinka ya wuce to in waliyi ya aikata haka shi ma ya yi abin da ake cewa abu ya kuntata wa mace ya hana ta abin da take so wannan haramun ne wanda Allah da kansa ya faɗa a suratul baqara aya ta 232 wa idza tallaqtumun nisaa fa balagna ajalahunna wa idza tallaqtumun nisaa fa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 kafin wato hakkin mijin nan a ce ya ƙare wato shi ne ake cewa idda ta gama idda fa balagna ajalahunna lokacin da matan suka gama idda fala ta'buluhunna fala ta'buluhunna Allah madaukake ce kada ku takura wa matan nan ku hana su an yanki hina azwajahunna su sake dawowa ga mazajen su na da iza tarabo bainahum idan ya zama sun yarda da juna shi mijin yana son matarsa matar tana son mijin duk da cewa auren ya ƙare amma suna son sake dawowa kai waliyi sai ka shiga tsakani ka ce san ah, Allah ya hana wannan shi ma al'abudu ne shi yasa Allah ya faɗa da kansa ya ce fala ta'budu hunna fala ta'budu hunna ka kwatanta shi da wancan aya ta suratul nisa wanda shi ma al'abudu ne Allah mu da kuke ce fala ta'budu hunna ah, nan yana cewa fala ta'budu hunna an yankihna azwajahunna a can a suratul baqara a suratul nisa'i kuma yana cewa wala yahillu lakum ya ayyuhallazina amanu la yahillu lakum an tarithu nisa'a karha wala ta'buduhunna litashabu bi ba'd ma ataytumuhunna wancan al'abudu din ta wajen zaman aure ne wannan al'abudu bayan aure ya mutu a hana mace ta koma ga mijinta na da shine Allah ya ce zalika yu'adhu bihi man kana minkum yu'minu billahi wal yawmil akhir wannan ana wa'azi ne kawai ga wanda ke imani da Allah da ranar karshe a cikin ku don sai wanda ke da imani da Allah shine wanda ba zai takura wa mace ya hana ta auren wanda ya dace ba zalikum azka lakum wa athhar Allah ya ce kuma baya ga haka yarka ta koma ga mijinta na da ya fi sabon miji Allah ya faɗa sau biyu azka wa aqhar ya fi tsafta ya sannan kuma ya fi nagarta auren ya fi nagarta domin sun gane kuransu yanzu da wuya a sake irin wancan da aka yi kuma baya da haka ta san halinsa ya san halinta don haka zamantakewar da za a yi ginawa za a yi ba dorawa za a yi ba sabon gini ba amma idan ka hana ta wani za ka aura mato wannan da za ta je gidansa ba ta ma san irin halinsa ba wanda Allah da kansa ya nuna mana komawar mace ga mijinta na da azka wa atahar in ji Allah tabaraka wa ta'ala don haka yasa da'iman mace ta koma ga tsohon mijinta shine mafi alheri akan sabon miji komi kyan wannan sabon miji. me Allah ya faɗa a ƙarshe wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamu Allah shi ya sani ko ba ku san komai ba don haka Allah ya sani mace ta zauna da mijinta na da ne mafi alkhairi akan sabon miji wato dalilin saukan wannan aya akwai wani sahabi da ake kiransa ma'akal bin yasar ma'akal bin yasar yana ba da labari ya ce kuntu zawwajtu tu li min rajulin ni ne waliyin wata yar uwata yana da kanwa ya zama to waliyinta ya aurar ma wani mutum fatallaka ha wannan mutumin sai ya saki wannan kanwar kanwar wannan sahabi din da ake cewa ne ya sa hatta izan ita ta sai da idda ta gama gaba dai ja'a yaqtubuha sai gashi ya zo gidan ya sallama ma kalbin ne ya fito yace ai na zo ne ina bukatan a bani damar in auri wance wance da kuka rabu eh fa qultu lahu sai nace marzawajtuka na baka auren wannan mata wa afrashtuka na maka shimfiɗa iya wanda ya kamata a yi na karimci wa karamtuka na daraja ka fatallata ha kawai sai ka saki wannan mata lokaci guda eh, kaga wannan ya nuna cewa hatta zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam akan yi wa mace karama akan yi mata eh, kamar kayan ɗaki da sauransu wanda mazan Allah ya yi wa ‘yarsa Fatima ah, ba laifi ba ne <clears throat> abu ne wanda yake tun zamanin jahiliya ana yi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya to ya ya dora a kansa ya tabbatar da shi a shari'ar musulunci saboda haka iyaye sukan ya gata ma 'ya'yansu to ya zamanto ya ba shi wannan mata ya mata hidiman da duk za a yi ya daraja shi sai lokaci guda ya sake ta yace ce sun mace ita ta buha sai gashi yanzu ka dawo kana neman aurenta ya ce la wallahi a'a ya ce na rantse ma da Allah la ta'udu ilaiha abadan kai dai ba za ka sake auren matan ba har abada ba zan sake ba ka. shi ma'aqal bin yasa da kansa yake ba da labarin ya ce wa kana rajulan la ba'sa bihi kuma ni na sani mutumin nan babu laifi game da addininsa mutum ne mai addini kaga shi da kansa ya san mutumin kwarai ne ba ya hana shi ba ne saboda mutumin banza fakanatul mar'a turidu an tarji'a ilaihi saboda haka shi ma'akal bin yasar ya dawo gida ya gaya ma kanwarsa sai kanwar ta nuna a'a to ai tana son mijinta tana son tsohon mijinta ita tana son dai a saki ba su dama su yi aure shi kuma ko ma'akal bin yasar ya shiga tsakani mutum yana son matarsa mata na son miji kaddara ta shiga tsakani shi kuma ma'akal bin yasar ya amfani da ita shine Allah ya saukar da aya saboda ceton wannan aure musamman Allah ya saukar da wannan aya aya ta 232 wato fa anzalallahu azza wa jalla hadhihi al-aya wa idza tallaqtumun nisaa fa balagna ajalahunna fala ta'buduhunna an yankihna azwajahunna idza taradu bainahum bil ma'ruf ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون lokacin da ayar ta sauko kamar yadda ya zo a cikin tafsirin alimamin kurtubi annabi sallallahu alaihi wasallam fada'ahu rasulullah yasa aka kirawo ma'aqal bin yasar fatala alaihi aya ya karanta masa wannan aya fataraka hamiya hamiyya wan qada li ta'ala lokacin da aka karanta masa ayan fakuntu ma'aqal bin yasar yace al'ana af'alu ya rasulullah yanzun nan da aka bar labari yanzun nan ko zan je a daura auren nan jama'a kafin nisa fazawwajtuha iyahu naje in daura masa auren wannan mata hadisin yana sahihul bukhari babu la nikaha illa bi ka duba tafsirin al-imam al-qurtubi al-jami' li ahkam al-qur'an fassaran wannan aya wa hiya suratun zahira min suwaril abd al anha wannan yana daga cikin surorin al wanda aka haramta al-imam shafi'i a littafinsa al-ummu al'imamu shafi'i yana da littafin da ake kira al'ummu mujallar na biyar shafi na goma sha uku al'imamu shafi'i rahimahullah ta'ala ya ce wa zauju idza tallaqaha idan miji ya saki matarsa fanqabbat iddatuha iddanta ya kare falaysa bi sabilin minha faya'duluha shi waliyi ba shi da ikon ya hana mace ta koma ga wannan miji wa illam tanqadi iddatuha idan kuwa iddan bai kare ba sai miji yace yana bukatar matarsa fakad ya harumu alaiha an tanki hazar da gaira ko ai dama haramun ne ma wani wani auri mata mata take cikin iddan wani ka san wannan yana aukuwa a kasan nan mutane suna wasa da harkan aure mutum ya saki matarsa kafin ta gama idda ya ce ya mayar da ita sai uban ya ce ina ba za a koma ba shi kenan ta zauna har dai watannin idan suka kare a ganinsa wai ba a mayar da auren ba don haka sai kulla aurenta da wani bai san cewa ya yi aure ne akan aure ba saboda auren wancan mijin yana nan daren daƙan bai mutu ba da zaran miji ya ce wa matarsa na mayar da ke magana ta gari ba a neman zaɓin ta ko yardanta kuma ba a neman zaɓin wani a duniya ko yardansa da zaran miji ya ce na mayar da matata magana ta kare kuma ba wai ya gaya mata a gabanta ba in dai akwai shaidu ko da takarda ce ya aika tare da shaidu ko sako na baka ya aika tare da shaidu ya ce ya mayar da matansa kuma sakin ya zama na ɗaya ne ko na biyu bai kai saki na uku ba to babu shakka aure ya gyaru illa kawai in bata sani bane shari'a ta ce dole ne ya kafa shaidu guda biyu saboda maganin rigima a gaban alkali saboda shi alkali baya aiki sai da shaidu in ka ce ka mayar da matanka alkali zai ce kawo shaida ka zo ba almugni mujallar na shida shafi na 414 don haka da zaran mutum ya ce ya mayar da matansa kafin ta gama idda aure ya gyaru shine al-imamu shafi'i ya ce kai waliyi Allah ya haramta maka abu biyu a littafin al'um na ɗaya idan mutum ya saki matarsa kafin ta gama idda sai ya ce ya mayar da ita baka da ikon hanawa baka da iko na biyu idan ta gama iddan bayan ta gama iddan sai tsohon mijin ya dawo ya ce yana buƙatan aurenta na mako baka da iko baka da ikon ka ce ba za a bashi ba shine Allah ya saukar da aya akan ma'akal bin yasa kaga kenan ta hanyoyi guda biyu nan duka an haramta maka wa huwa la ya'buduha an nafsihi wa hadha abyan ma fil qur'an min anna al waliya ma al mar'a fi nafsiha haqqan uh, al imam shafi'i yace wannan ayar da take suratul baqara tana daga cikin hujjoji mafi ƙarfi da suke tabbatar da cewa waliyi yana da iko akan mace waliyi yana da iko akan mace wa anna alal wali Allah ya abulaha idza radiyat an tankiha bil ma'ruf matuƙar mace ba wai zata auri wani fasiki bane to bai kabata waliyi shi kuma ya hana ta ba shine Allah madaukaki yake faɗa idza talaqtumun nisaa fa balagna ajalahunna fala ta'buduhunna fala ta'buduhunna kada ku takura musu saboda Allah ya sani waliyi yana da haƙƙi wannan ita ce sura na farko na al'abdu wanda haramun ne a kuntatawa mace a dalilin aure na biyu abdul zauja wal idraru biha bi sababin raj'a miji yana iya yin al'abul akwai dabarar da mutane suke ya saki matan bayan sun rabu sai ya gane ai ya yi kuskure ya ma zai sake ta ai bari ya dawo da ita in ya dawo da ita ya zauna da ita zamar wahala yanda ita da kanta sai ta fashi kanta ta dawo mai da sadaki kaga an koma wancan al'abulu na farko don haka bayan ya saki matan sai tunani ya zo ai yana iya dawo da ita idan ta dawo gidansa ya ta gallaza mata har sai ta yi hul sai ta nemi hul'i kaga ya ci riba maimakon ya rabu da ita haka kawai ya ba ta takarda ta tafi ba tare da ya samu kuɗi a jikinta ba wannan haramun ne sannan kuma yana iya dawo da ita da nufin ya ɗora mata wani saki sai ya ce ya dawo da ita domin da zaran ka ce ka mayar da matanka wancan saki an gama sai dai kawai lissafinsa yana nan an yi guda to a wannan lokaci idan mutum ya dora mata wani saki za ta ma fresh idda idda sabo daga wannan lokaci kaga ya kara mata tsawon idda saboda ya wahala ita eh, idan wannan shi ne tunaninsa to wannan shi ma ce mai al'abulu wa Baru asiman zalika shi ma Allah madaukaki ya hana a cikin Alƙur'ani a suratul baqara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 واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم وإذا وإذا طلقتم النساء إذا كن سكماتا فبلغنا أجلهن سك إساء أجلنسو سنقم إدّا فأمسكوهن بمعروف الله يتيتو إذا كان مداو دئتا كان ساكي أورنتا ka saki mata ta gama idda tunda ta gama idda babu dawowa inda ake ce ma al'irja sai dai sabon aure to idan kuwa ka koma cikin waɗanda suke son su auri wannan mata kuma har aka baka damar aurenta fa hunna bi ma'rufin to ya to kun rike su ne zaman alkhairi aw hunna bi ma'rufin ko kuwa ku kyale su ya zamanto kun rabu da su kun sallame su sallama tare da alhairi ba tare da nufin cutar da su ba wala hunna diraran lita'tadu kada ku rike matan ya zama bayan da kun sake su yanzu kun sake auren su da nufin ku cutar da su lita'tadu wato dan ya zama to kun ketare doka na Allah kun kun zalunce su Allah ya ce wa man yaf'al zalika faqad zalama nafsahu wanda ya dawo da mace bayan ya sake ta da nufin ya cutar da ita to wannan kansa yake cutarwa wala tattakhidhu ayati llahi huzwan kar ku rike ayoyin Allah abin izgili abin wasa domin wanda ya dauki aure abin wasa babu shakka yana wasa da ayar Allah don aure yana cikin dokoki na Allah madaukaki sannan ni'ima ce ta Allah gare mu tun da ni'ima ce eh, wanda Allah madaukaki ya mana bai kamata wannan ni'ima ya zama muna wasa da ita ba ya zama da auren za ka yi wasa babu shakka mutum ya koma ga wasa da addinin Allah wazkuru ni'matallahi alaikum ku tuna ni'imar da Allah ya muku wa ma anzala alaikum min alkitabi da irin hukuncin da Allah ya saukar muku a cikin alqur'ani wal hikima ya'idukum bihi wattaqullaha ku kiyaye Allah wa alamu anna Allah bi kulli shay'in alim ku sani Allah masani ne game da dukkan komai yadda kuke zama da matanku a gida Allah ya sani ku rika tuna haka Allah ya san duk abin da ke aukuwa a duniya ya san zaman da kuke da ku in ka duba tafsirin al-Imam Tabari game da wannan aya ta suratul Baqara aya ta 231 al-Imam Tabari yana cewa abinda Allah yake nufi wala turaji'uhunna bayan kun sake mata kada ku dawo da su in raja'tumuhunna fi idadihinna in dai kafin su gama idda kafin su fita idda sai kuka dawo da auren amma nufin ku mudarratan lahunna saboda ku cutar da matan aw litutawwilu alaihinna muddata inqiba'i idadihinna ko ko kun dawo da su ne saboda ku ƙara tsawwala nisan wato iddansu da can ka saki mata bayan ta yi jini ɗaya biyu ko kuwa tana lissafin wata ta yi wata ɗaya ta yi wata biyu hatta fara tunanin ai saura sati uku ko eh, saura sati biyu misali za ta gama idda sai ka dawo ka ce mata wance to aure dai na mayar da shi amma kai ba wai ka mayar da auren don saboda kana son zama da ita bane la ka yi ne saboda kana son kuma ka daɗa ɗora mata wani sakin da za ta fara idda sabo daga rana tun da dacin saura sati biyu ta gama idda yanzu ka dawo da auren tun da ka dawo da auren sai ka ɗora wani saki kaga in ka ɗora wani saki nan take kuma za ta fara lissafin wata uku ne gaba nan ma sai da ka kyale ta kusa gamawa saura sati ɗaya sai ka dawo wancan auren na fana na dawo da shi yanzu ga kuma shaidu ma mun zo da abokaina shikenan sai ka ɗora mata kuma wani sakin kaga kenan za ta samu kusan watanni ita ba matar aure ba ita ba sakakka ba tana tana cikin azabar Allah wannan dalili Allah madaukake ce ah, wala tumsiku hunna biraran lita'tadu abinda alimam tabari yake fasara ayat da shikenan aw li ta'khudhu minhunna ba'd ma ataytumuhunna ko kuwa ka saki matan tana cikin idda sai ka tuna ah yanzu ka bar banza ya tafi haka sadakin ka shikenan sai ka ce bari ka koma ka ce na dawo da ke da ka dawo da ita nufinka shi ne daga ranan babu zama mai daɗi da za a yi zaman da za a yi zama ne na ƙuntatawa da cutarwa da gallazawa har dai ka takura mata don ta fito ta ce ni da ina bukatar kulu kaga sai sai ta baka kuɗi ta fashi kanta li mudarratikum iyahunna bi imsakikum iyahunna wa hunna diraran wa i'tida'an in kun yi haka kun yi ne da nufin ku cutar da su wa i'tida'an kuma kun taka dokan Allah to Allah madaukaki ya haramta irin wannan mayar da auren wannan shi ake cewa al'abulul muharrama uh, wato al'abul wanda Allah madaukaki ya haramta in ka duba hatta littafin ibnu rajab al da ake cema jami'ul ulumi wal hikam yi magana akan wannan matsala to akwai kuma sura ta uku na al'abul har yanzu wanda shi ma Allah madaukaki ya hana shi ne a takura wa mace wanda ne al'abul yana da surori kamar guda biyar waɗanda shari'a ta hana amma siffa guda ɗaya ce Allah ya halatta shi ne wanda ke cikin suratu eh, nisa'i da muka karanta wannan siffa ta uku ita ce abulul yatima mina nikahi bi sababi maliha wannan tun a zamanin jahiliya ake yi eh, Allah madaukaki ya faɗa a cikin suratul nisa'i aya ta 127 wa yastaftunaka fin nisa'i wa yastaftunaka fin nisa' قل الله يؤتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما ويستفتونك في النساء الله مدوكتي يتشي سنة نيمان فتورك غمدا مطلة زمان أولي زمان ماتا sahabbai sun zo ga annabi sallallahu alaihi wasallam suna masa tambaya shine Allah ya saukar da wannan aya ta suratul nisa aya ta 127 qul illahu yuftikum fihinna kace musu Allah zai muku fatawa game da matan Allah zai muku fatawa game da matan me yake nuna maka yana nuna maka cewa fatawa babban al'amari ne a addinin musulunci hatta Allah da kansa yana yi qulillahu yuftikun fihinna kace Allah zai muku fatawa game da zama zama da mata zaman aure ka duba ilamul muwaqqi'in na ibn qayyim al mujallal na farko a farkon babi shafi na tara ibn qayyim yana cewa wakafa bima tawallahu Allah ta'ala bi nafsihi sharafan wa jalala duk abin da aka ce Allah da kansa ya tsaya yana yi shi da kansa Allah yana yi wannan abun babban abu ne mai daraja me ake cewa me Allah yake yi Allah da kansa yana fatawa qulillahu yuftikum fihinna ka ce Allah zai ba ku fatawa game da zama da mata ashe aikin fatawa babban aiki ne wanda duk ya rike aikin fatawa babu shakka ya rike aikin Allah tabaraka wa ta'ala ya yi riko da aikin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ma yutla alaikum fil kitabi da ma abin da ake karanta muku a littafin Allah fiye taman nisa game da hukuncin marayu mata Allah allati la na hunna ma da hunna waɗanda ba ku ba su dukiyan da Allah ya wajabta musu ba wacce dukiya ce Allah ya wajabta wa marayu dukiyansu na gado abinda Allah yake nufi shi bayan mutum ya rasu ya bar dukiya da 'ya'ya aka raba gadonsa sai aka ɗauki kason wannan maraya sai aka danka a hannunka kai ne mai rikon wannan maraya kaga marayan yana hannunka dukiyarsa tana hannunka ko aka baka dukiyar marayan ka kula da ita banda marayan ala kulli halin ana iya baka dukiyar maraya ka kula da ita ba tare da akwai dangantaka tsakaninka da marayan ba saboda rikon marayu abu ne mai daraja ba wai sai yan uwan maraya ke da damar rikon shi ba kamar yadda muka faɗa rikon maraya yana zuwa kashi biyu akwai riko wanda dan uwa ke ma maraya akwai kuma riko wanda dan uwa ne na musulunci kawai musulunci ya hada tsakani ya saboda tausayi ya dauki wannan maraya ya rike to a zamanin jahiliya kamar yadda Aisha ta faɗa Allah ya kara mata yarda eh, min eh, sabab nuzul hadhihi al-aya Aisha ta ce hiya yatima takunu fi hajrir rajuli mutum ne zai kasance akwai marainiya a hannunsa akwai marainiya a hannunsa don haka akwai dukiyanta a hannun shi in ji aisha sharikatu fi malihi da dukiyar marainiyan nan ta dawo hannunka sai ka ɗauki dukiyar sai ka haɗa da naka kana juyawa ana kasuwanci wanda dama shari'a ta halatta haka fayar gabu ha an ya ha to daga lokacin da marainiyan nan ta wani ya zo bukatan aure ba za ka yadda ba a zamanin jahiliya farkon zuwan musulunci ma haka ba su yarda me yasa Allah madaukake ce fiye ta man nisa lati la na hunna ma ku lahunna ba ku dawo musu da dukiyar gado da ke hannunku ba akwai marainiya a hannunka dukiyarta na hannunka baka riga ka dawo mata da wannan dukiya ba wa targabuna an tanki huhunna sai ya zama kuna kwaɗayin kuma ku aure su in wani ya zo yana son ya aura ba za ka yadda ya aura ba don in ya aure ta daga ranar da wani ya auri wannan marainiya dukiyar nan ta fita daga hannunka saboda hakkin miji ne ya kula da dukiyar matansa saboda haka za a ce to kawo dukiyar da ke hannunka eh, tun da yanzu ta yi aure to ba kuwa son haka sai zama kai kana son ka auri wannan marainiya me dalilin da yasa kake son ka aure ta saboda ai dukiyar nan nata da yake hannunka in ka aure ta kenan dukiyar za ta ci gaba da a haɓaka ba tare da wani ya tsangwame ka ba to wannan ba laifi ba ne da za ka aure ta in za ka ba ta hakkinta shine Allah ya magana a kai a farkon suratun nisa matsalar ita ce idan mutum ya auri marainiya dukiyarta na hannunsa ƙarshenta ya danne mata dukiya ya hana ta sadakinta ma da wuya ya bata shine Allah madaukake yake faɗa yana gargaɗi game da waɗannan marayu idan har ku ne za ku aura to dole ne ku ba su hakkokinsu idan kuma ba ku ne za ku aura ba to dole ku kyale wani aura saboda ya karɓi dukiyansu ya rike to ba su son ta yiwu mareniyar mummuna ce misali mareniyar da take hannun mutum ba ta da kyau saboda ka shi baya sha'awar ya aure ta kuma baya son wani ya aure ta dan in wani ya aure ta dukiyar nan zai karba saboda haka sai ya takura wa mareniyar nan ya hana ta aure ya hana ta aure tsawon lokaci ba mamaki bukatarsa har ta kai ga mutuwanta shikenan dukiyar nan ya danne shi kadai wannan dalili in ji aisha allah ya kara mata yarda allah maɗaukake saukar da wannan aya wato hiyal yatima ta kunu fi hatirin rajuli kad sharikatu fi malihi fa yargabu anha an yatazawwajaha wa yakrahu an yuzawwijaha ghayrahu fa yadkhulu alayhi fi malihi fa yahbisuha ya zama to shi ba zai aure ta ba saboda ta yi masa muni kuma ba zai bari wani aure ta ba saboda baya son dukiyan nan ta koma hannun wani saboda haka sai ya tsare wannan mareniya ya zama to ya takura mata ya hana ta aure kuma bai aure ta ba har dai ya samu damar cinye dukiyanta kaga wannan ma al'abulu ne shine Allah ya hana in ji Aisha Allah ya kara mata yarda ka duba sahihul bukhari kitabun nikahi babu idza kana al-waliyyu huwa al-khatib ومسلم في كتاب التفسير وتوضيح الصورة أن الرجل إذا كان في حجره يتيما ابن كثير يتي إذا أقوي مرينيا أهنونك يحل له تزويجها حلال لك أولو أن مرينيا idan misali ka ɗauki wata mareniya kana rike da ita matukar ba wai akwai alaka na jini ne tsakani ba ka ɗauki mareniya kana rike da ita halal ne ka aure ta fataratan la yakunu lahu fiha ragaba to akan sa samu lokacin da zai zama ita mareniyar baka da sha'awar auren nata li ha ha'ilahu saboda tana da muni aw fi nafsil amri fanahahu Allah azza wa jalla an ya'bulaha anil anil azwaj shine Allah ya hana mutum kar ya takura wannan mareniya ya hana ta aure khashyata an yushrakuhu fi malihi allazi bainahu wa bainaha saboda baya son wani ya shigo tsakanin shi da wannan mareniya saboda dukiyarsu ta riga ta haɗu to sura ta hudu wanda tana aukuwa har yanzu shi ma ana ce mai al'abul kuma haramun ne akwai sura ta al'adul wanda haramun ne kuma har yanzu yana aukuwa shine abdul waliyyi muwalliyatahu min mina zawaj bil kufi mace ta samu miji na kwarai shi ake cewa al-kufru kana rike da mace sai wanda ya dace ka bashi aure ya zo nema sai ka ki bashi auren me dalili idrarun bi haqqin mar'a al-mashru'u min al-afaf bi nikah wa dararu ja'at shari'a bi man'ihi wa raf'ihi abinda duk zai zama akwai kuntatawa ga musulmi shari'a ta harata wannan mace da take karkashin waliccinka tana yiwuwa yarka ce tana yiwuwa kuma ba yarka ba ce illa dai kai ne waliyyata. ba mamaki kanwarka ce a matsayinka nawa kana walitakanta ko kuma yarka ce a matsayinka na kani kana walitakanta ko gyatumarka misali ya zamanto wani ya taho zai auri wannan mata wacce take karkashin waliccinka sai ka hana shi sannan wannan da ya zo neman ya dace a auren masa to wannan ma yana babi na al'abudu wanda shari'a ta haramta ka duba littafin al-mudawwana na al-imam eh, mashabar al-imam malik bin anas bayanin al-imam malik a ciki a mujallar na biyu shafin 144 cewa an yi ijima'i tsakanin malaman sunna akan cewa hakan haram ne zakara jam'un min al-ulama ba wai littafi ɗaya ba malamai da yawa sun faɗi cewa a hana mace auren alkufu babu shakka haramu ne kamar misali ibn rushdi a littafin da ake cewa bidayatul mujtahid wa nihayatul muqtasid ka duba kitabun nika mujallal na biyu shafi na goma sha biyar ibn rushdin yana cewa wattafaku ala annahu laysa lil waliyyi an ya'bula waliyatahu idza da'at ila kuf'in idan aka samu manemi wanda ya dace yana da kyau mu lura da abin da ake nufi da wanda ya dace wanda ya dace kenan ba fasiki ba ba kafiri ba ya zamanto mutumin kwarai ne ya zo neman aure sannan da ya zo neman auren nan wa bi sadaki misliha sadakin da ya kawo bai gaza ba ita wannan mace ba ta wuce irin wannan sadakin da ya kawo din wa annaha tarfa'u amraha ila sultan fa yuzawijuha malaman suna sun yi ittifaki idan mace ya kasance ba ubanta ne waliyinta ba dan shi kadai yake da wannan dama in ba uba bane waliyi ya zama to ta samu manemi wanda ya dace ya kawo sadaki wanda ya dace sai wannan waliyi ya ce ba zai bashi ba to ittifakan malaman sunna sun ce wannan matan halal ne ta je wajen sarki kuma halal ne sarki ya aurar da ita ga wannan wanda ya dace da ma'adal ab wannan hukunci da aka faɗa banda uba Allah ya sa mu gane banda uba <clears throat> idan ya zama uba shine waliyi sarki ba shi da wannan iko amma kamar misali kaninta wanta ɗanta baffanta ko ɗan baffa waɗanda suna walitaka don gefen kawunnai ba sa walitaka saboda ana ɗaukan su al'ajanib na nesa amma gefen baffanni gefen uba suna wani takan aure to matukar ba uba ba ne zai aurar da mace wani wanda ya zamanto ya hana mace ta auri wanda ya dace shi ne ake kira alkufu wa bi sadaki misliha tana da damar ta kai kara gaban alkali haka ma shekul islam ibn taymiya ya faɗa a majmu'u fatawa mujallal 32 shafi na 52 wa idza radiyat rajulan idan mace ta amince da wani mutum wa kana kuf allaha mutumin nan ya kasance daidai ne ya aure ta wajaba ala waliyiha in shekul islam wajaba ala waliyiha dole ne ga waliyi wani irin waliyi shekul islam ya bada misali ya ce kal'ahi thummal ammi kamar wanta ko kaninta ko babbanta waɗanda su ake kira al'auliya wajibi ne an yi zabu jahabi iya auren mata wannan mutumin. sai shekul islam ya ce fa'in adolaha saboda shi ma al’abulu ne in kuwa ya takura mata domin in ka hana ta auren wannan mutumi a lokacin babu shakka ka shiga babin abin da ake ce ma al'abulu shi sa shekul islam ya ce fa'in abalaha idan ya takura ma wannan mata wamta na aminta zuciya ya ƙi aurar da ita zawaje hal waliyul abad minhu sai a nemi waliyi da ya fi shi nisa don misali idan akwai babba dan baffan ba zai yi walitaka ba idan baffa ya aurar da mace sai a koma ga dan baffan ki shi ne ake ce ma abad waliyi wanda ya fi shi nisa ba waliyi wanda ya fi shi kusa ba shekul islam ibn taimiyya ya ce a yi zawuji hal waliyul abad minhu awil hakimu bi gayar iznihi ko kuwa ta je ga shugaba shine hakimi idan ta tafi ga sarki sarki yana da damar ya aurar da ita ba tare da izinin wancan waliyin ba ma sai dai ya ji labari wacce ta yi aure bittifakin ulama duk malaman suna sun yi ittifaki akan haka amma ban da uba yana da kyau mu gane idan uba ne ya hana to shi babu wanda ke da ikon ya masa wannan shi dole alkali ya kira shi hakimi ya kira shi ya ce ya masa umarni ya aurar idan bai aurar ba ya ba shi izini ya aurar da ita amma ba dai shige gaban uba ba a wannan hali akwai bayani mai tsawo a kansa idan kana kuf'an idan wannan mutumin da mace take so ta yarda da shi ya dace da ita bi a imma shekul islam ya ce bisa ittifaqi na malaman sunna me yasa malaman sunna suka yi ittifaki akan cewa ba a auren dole saboda auren dole shekul islam ya ce wa inna ma yujibiruha wa ya'buduha ahlul jahiliyya kafin zuwan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ne larabawa suke da wannan al'ada wacce al'ada shine su hana mace ta auri wanda take so sai dai wanda su suke so a bisa son zuciya wa zalamatu alladhina yuzawwijuna nisa'ahum liman yaktaruna li gardin sannan kuma azzalumai waɗanda suke aure da 'ya'yansu mata <clears throat> ga waɗanda suka zaɓa saboda wata manufa wata manufa ta daban manufarsu ba wai maslaha ba la li maslahatil mar'a ba wai suna la'akari da ainihin maslahar mace din bane suna duba maslahar kansu ne wa yukrihuna ha ala zalika su tilasta mace ta auri wanda ba ta so saboda maslahar su ba maslahanta ba aw ha? hatta taf'ala ko ko su kunyatar da ita kenan su hana ta aure duk wanda ta kawo su ce ba za a bashi ba sai ranar da ta ce wanda suke son nan ne za ta aura kafin nan su mata aure ko da za ta shekara nawa ne wannan shi ake ce ma al'abu shekul islam ya ce wa ya'buduna ha an nikahi man yakunu kuf Allah li eh, adawatin aw garabin. wannan babu shakka haramun eh, malamai na fiqihu gaba ɗaya sun haramta wannan kamar yadda muka ce an samu ittifaki ka duba littafin al-mughni na ibnu qudama mujallal na bakwai shafi na 304 eh, yayi magana akai bada'i'us sana'i' littafin al-imam al-bahuti ar murbi da mughni al duk waɗannan littafai in ka duba za ka gani mashabobin nan na musulunci gaba ɗaya sun tabbatar da cewa kamar misali hanafiya malikiya shafi'iya alhanabila malaman fiqihu na mashabobin nan annahu idza du'iyatil mar'a ila zawaji min kuf'in wa rabiyat bihi aw khatabaha kuf'un na alwaliyu min tazwijihi mace ta samu manemi da ya dace sannan sadakin da ya bayar shi ma ya dace sai waliyu ya ce ba zai aurar ba aka ce me dalili duna sababin makabulin da dalilan da ya kawo shari'a ba karɓa ba fa ya kunu adilan duk malaman mazhabobin da na muka kirga sun tabbatar da cewa wannan waliyin daga wannan rana yana hukuncin mutumin da ya tursasa wa mace wanda ya gallaza wa mace ya yi abin da ake ce ma al'abudu wanda shari'a ta haramta uh, ya kunu abilan wa zalika li umumil adillati shar'iyya wal aqliyya allati tuharrimu al'abula ka duba littafan fiqhu da yawa kamar misali uh, hashiyatu dasuqi ala sharh al-kabir mujallad nabi shafin 131 da al-qawanin al-fiqhiyya littafin ibnu juzayyin shafi na 134 da littafin al-imamu shafi'i da muka faɗa kitabul umm mujallar na biyar shafi na goma sha hudu da littafin al-insaf na al-imamu da kuma littafin al'imamin imamu nawawi da ake kiransa rawbatu talibin rawbatu talibin yana da kyau saboda yana bayanin saɓanin fahimta da abubuwan da aka samu ittifaki na malaman sunna matsaloli da suka shafi mu'amala tsakanin mutane galibi in ka duba littafin sauraugatu talibi ne za ka samu ya warware matsaloli da dama ka duba mujallar na bakwai shafi na 65 yana cewa haramun bi ijma'in musulmi gaba ɗaya musulmai a tarihin musulunci sun ce haramun ne waliyi ya ƙi aurar da mace ga manemi amma fa sharaɗi idan manemin ya dace to amma akwai surar da shari'a ta wa waliyin ya hana ta auren yana da kyau mu gane shi yasa ake magana akan alkufu akwai al'abulul mubahilil wali akwai damar da shari'a ta ba ma waliyi ya tursasa wa mace ya hana ta aure shine bi ma'ana raddul waliyil khatib idza kana ghayra al-kuf'i li mawliyatihi idan ya to wanda ya zo neman aure bai dace ba to waliyi yana da ikon ya hana shi auren wannan matar menene za a ce wali wannan manemi bai dace ba saboda ta yi fasiki ne ah, domin idan mutum ya taho neman yarka ko wata wacce za ka walice ta dole ne ka yi bincike a kansa binciken nan game da halayyansa da kuma aƙidarsa domin aure amana ce babban amana wanda Allah maɗaukaki ya yi magana a kansa a cikin alkur'ani za mu kawo ga aya insha Allah karatu na gaba babban amana mai kima a wajen Allah tabaraka wata'ala bai kamata a ce an ɗauki mace an ba wa mutum ba a yi bincike game da shi ba sai dai abin da Allah matsaukaki bai nuna ba amma abin da ya bayyana ya kamata a yi aiki da shi don haka idan ya tabbata aƙidarsa ba ta dace ba kana da damar ka hana ta auren shi kuma ko da tana son wannan haka kuma idan halinsa bai dace ba haramun ne ka aurar da ita ga fasiki wannan shine aikin waliyi idza kana al-khatib ghayr kuf'in shar'an falil wali raddu a shari'a da zaran manemi ya zama bai dace ba wajibi ne akan waliyyi ya ki auren masa wala yu'addu bi hadha adilan asiman anan ba a cewa waliyin nan ya cutar da wannan yarinya ya taimaka mata ne bal huwa musibun shar'an wa aqlan dalilinsa saboda amana ce aurar da ita wannan mata wa ri'ayatul mas'uliyya al-munawwata bihi shar'an isla khaira lil mar'ati fi ghairi kufi bai dace a ce kana waliyinta ka ba ka kyale ta auri mutumin da bai dace ba bai dace da ita ba wannan akwai ittifaki na malaman sunna akai ala ibahati hadhihi sura min al duk malaman sunna sun ce halal ne waliyi ya tursasa mace ya hana ta auren wanda take so saboda wanda take so din bai dace da ita ba a shari'a in ma ta aƙida ko kuma ta halinsa akwai ittifaki na malaman sunna ka duba sharhul hidaya littafin uh, uh, littafin da ake ce ma sharhul hidaya wanda aka rubuta sharhin al-bidaya wa nihaya shine eh, ana ce masa alhidaya in ka duba mujallar na farko shafi 201 malamin yana cewa wa idza zawwajatil mar'a nafsaha min ghairi kuf'in falil awliya an yufarriqu bainahuma ko da za a samu mace ta yi kanta auren wani wanda ba bai dace da ita ba to waliyai suna da ikon masu sa a kashe auren suna da ikon su kashe auren bare kuma hana auren shi kansa in ka duba hashiyatu uh, raddul muhtar uh, mujallar na shafi na 82 lawinta na amin gairin kuf'i falaisa bi A ta littafai kamar ta sashin malikiya a sharhu sagir Ah, malamin da ake ce masa a dardir mujallar na farko shafin 389 summa inimtana'a bi ma'ana ya'ni al-wali inimtana'a زوج الحاكم ولا haƙƙo الحق لمن بعد العاضل من الأولياء إلا أن يكون امتناؤه لوجه sahihin. idan wali yake aurar da mace ya zamanto babu wani dalili to tana da damar ta je ga hakimi shi wannan hakimin zai aurar da ita ko da babu izinin sauran waliyanta wato idan waliyin mace yake aurar da ita ta samu manemi na kwarai to tana da damar ta tafi wurin hakimi shine mai unguwa ta sanar da shi shi ko mai unguwa yana da damar ya aurar da ita ga wannan wanda take so din matukar wancan waliyin ba ubanta bane Allah ya samu gani yana da damar ya mata aure ko da babu izinin wancan waliyin kamar babbanta ko dan baffa ko kanin baffa da sauransu wala yakunu alwaliyu adila uh, al-imam shafi'i haka ne yake faɗa cikin littafin sa al-ummu uh, abwabun mutafarrika fi nikahi wa talaqi wa ghairihi idza da'at ila ghairi kafa'a lam yakul laha tazwijuha al-imam shafi'i yace idan mace ta zo da wani mutum wanda zai aure ta ya zama bai dace ba to kai waliyi bai kamata ka aure da ita ba wal waliyu la yarda bihi wa innama al'abudu an tad'uwa ila misliha aw fawqiha fayamtani ulwali ta kawo wani wanda bai dace ba a shari'a haramun ne ka auren mace sai ka hana wannan haka in ka duba littafin ibnu kudama al da sauran littafai na sunna duk zaka taras Allah madaukake sa albarka cikin abin da muka faɗa Allah ya gafarta mana kurakurai akwai tambayoyi da zamu dan karanta su kafin mu dakata wannan yana cewa wanda yake da cutar uh, tarawa ko zubar da yawo a bakinsa wato yana da wata cuta idan yana azumi dole sai ya rika tara yawo to idan yana azumi yana haɗe irin wannan yawon ina matsayin azuminsa yawo baya karya azumi ko me yawansa haka nan kaki da majina duk da dai ƙazanta ne amma don mutum ya rika tarawa in kishi ya dame shi yana haɗiyewa azumin sa bai baci ba ka duba al-mughni mujallal na uku shafi na 39 wannan kuma yace ina ina bayanin tsarin mulki irin wanda turawa suka mayar zuwa demokradiyya wanda asali irin tsarin musulunci ne ba maganan iri bane asali musulunci turawa suka sace suka maishe shi democracy wato yana magana a kan tsarin zabe ba wai irin na musulunci ba ne babu shakka asalinsa tsarin zabe daga musulunci ya taso sun ɗauka suka haɗa da abubuwansu na al'adu suka mai shi demokarasi wannan dalili ya sa kaga duniya tana karɓar shi in ba domin adalcin da yake cikin wannan tsarin ba duniyar ba za ta karɓa ba me yasa kaga duniya tana watsi da tsari na gurguzu ake ce ko saboda tsarinsa ya fi takura wa rayuwar ɗan adam a hana ka addini a hana kama walwala da dukiyarka kamar tsari irin na soviet na da wannan shi ya kawo rushewarta ba da jimawa ba saboda takura wanda tsarin yake da shi amma tsari na demokarasi sai aka ce muku ku za ku zaɓi shugaba yanzu wannan bai dace da hankalinka ba da ce dai a masallacin na muna so mu zaɓi shugaba a ce to mutum ɗaya ne zai tashi mu zaɓa ai ai tunda ba wani daga waje zai kawo mana ba a zahiri wannan tsari ai dole ya kama hankali shi yasa ga duniya da yawa kasashe suna karbanta ba wai la'akari da al'adu miyagu da aka sa a ciki ba kyawawan al'adu da aka sa a ciki to su waɗannan kyawawan al'adu za ka ƙi yarda da cewa suna da kyau saboda turawa ne suka zo da shi la in kai haka kayi mummunan jahilci ya kamata ka kwato mana abin da aka sace mana Allah ya samu gane an sace mana wata al'ada bai kamata mu ce al'adar ba ta da kyau ba in mun yi haka mun yi wauta wanda duk duniya ta yarda wannan tsarin zaben yana da kyau duk duniya ba da tambari akwai kasar da za ta ce maka tsarin zaɓe bai da kyau amma kai me yasa kaki sai ka ce ai saboda ya taho daga amurka la kuskure ne sai ka ce a tarihi musulmai ne suke zaɓe amurkawa suka sace don haka yanzu za mu dawo da abinmu Allah ya sa mu gani mu dawo da abin da aka kwace mana kar mu musanta abin da yake gaskiya in mun musanta abin da yake gaskiya za mu daɗe muna aikin da mutane na ganin mu jahilai ne Allah ya sa mu gani shine mutumin da yake cewa tsarin mulki irin ah, wannan tsarin zaɓe ina matsayin salon zaben shugaba da aka yi a ƙarƙashin jam'iyyun siyasa wannan ba shi ne abin la'akari ba ah, zaben shi kansa halal ne kamar yadda muka ce asali a tarihi kamar misali ah, in ka duba ta wani haya na ibnu kasir littafin tarihinsa lokacin da za a zaɓi sai na usman sai da aka yi zaɓe mata da maza matafiya sai da aka yi zaɓe aka samu ƙuri'ar su kafin aka zaɓi sayyidina usman hakanan wannan ya zamanto ya samu asali ne a tarihin uh, sayyidina umar da shi ya tsara yadda za a yi wannan zaɓe kafin ya bi duniya to wannan tsari duk wanda aka zaɓe shi a kanta ba laifi ne don an bi shi amma problem ɗin da ke faruwa shi ne za ka samu a zaben kansa ba shi ake amfani da shi ba yanzu ma a kasan na ai yanzu kowa ke zaben kansa ko talaka ya zaɓa ko bai zaɓa ba in an ga dama wanda ake so shi zaɓa to shi kana tambaya akan tsarin zaben zaben asali ai abu ne wanda ke da asali a tarihin musulunci bai saba wa ka'ida ba shine mutumin da ya ce to ina matsayin mulkin da idan mutum ya kama sai idan ya mutu a naɗa wani mulkin bulukiya na wannan manzon Allah bai san da shi ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa manzon Allah ya ce mulki irin na annabici ya faɗa ya ce shekara talatin mulki wanda ya yi kama da na annabci shekara 30 ne shine kuma wanda dama babu gado a ciki mazan Allah da ya rasu aka sa sai na Abubakar sai na Abubakar yana rasuwa sai na Umar sai na Umar yana rasuwa aka zaɓi Usman Usman na rasuwa aka zaɓi Ali babu dangantakan jini tsakanin su wannan ba dan wannan bane haka suke wani tsari bai fi kama da na zaɓe da ake ba mazan Allah da kansa ya ce bayan shi to zai zama mulki za a riƙa yi kaga mulki kenan shine wanda mutum in ya karba ya zama shugaban ku to sai dai in ya mutu in ya zo mutuwar ma zai bar wasiya bayan ya mutu ɗansa ne saboda haka gidansu za su ci gaba da irin tsarin mulkin mulukiya wannan tsari musulunci bai wato yarda da shi ba kamar yadda musulunci ya yarda da tsari na zaben shugaba saboda wannan tsari na zaben shugaba sai na umar shi ya sa aka fara sai na umar kuma yana cikin khulafa'ur rashidin manzon Allah kuma ya ce alaikum bi sunnati wa sunnati al ar rashidina kaga kenan abinda waɗannan halifofi suka kirkiro ko da manzon Allah bai yi shi ba ya fi daraja akan abinda aka kirkiro shi bayan zamanin ar rashidin bayan zamanin ar rashidin ne aka samu tsari irin na mulkin mulukiya idan sarki ya mutu ɗansa ya ci gaba da gado so amma ala kulli halin yana da kyau musali yana da kyau musali a musulunci duk wanda ya zama shugaba a kanka ta kowace fuska matukar ƙarfin makami ya koma gunsa faɗa aji ya koma gunsa ta wannan shugaban kai wanda shi ne abinda musulunci ya tsayar bai ce sai wanda aka zaɓe shi a irin wancan hanya shi ne yake zama shugaban ka ba don haka ko da hambara gwamnati za a yi da ƙarfin makami wani ya zama shugaba shi ke na zama shugaban ka idan ya zama dai shi ke da ƙarfi kuma ke da damar faɗa a ji Allah ya daidaita mana al'amura wannan kuma yana cewa mutum ne ke zuwa aiki sau biyar a mako daga nan gwagwala da zuwa garki shin ko zai iya yin kasar a kullum ko kuwa dai sai iya cika zai iya cika sallarsa tun da tsawon tafiyar bai kai mil 48 ba duk wanda ke tafiya aiki a kullum matukar inda yake aikin ba garinsa ba ne zai ta kasar kenan a kullum ba wai daga nan gwagwala da ba da nan ma'aika faɗa da nisa idan dai har tsakanin garin da can da za ka je akwai daji magana ta kari malaman fikihu ne suke cewa sai ba gonar manoman wannan a wurin da sauransu mil 48 wannan ba shi da babu hujjarsa mai inganci wato in dai ka bar garinka garin da kake zama wurin aikinka yana wani gari kai kasar har abada ka zuwa fatawa islamiyya mujallar na farko shafi na ɗari abin da ya sa kake gani kamar wai ba wahala saboda akwai mota ne ranar da motan ta ɓaci maka misali karfe goma na dare ta ɓaci maka a daidai lugwai kana lugwai mota ta ɓaci karfe goma na dare kuma ba makanikai Eh, in ka yi sa a samu wanda zai maka gadin mota eh, kenan dole za ka tako a ƙasa ka zo da ranar za ka san cewa ashe tafiya ce mai tsawo shi kuwa allah maɗaukaki da ya ce mu yi ƙasar ba wai muna da abin hawa ba ne in kai kana da shi wani baya da shi ai a yanzu haka akwai wanda ke tafiya a ƙasa a yanzu haka kai kana ganin kamar duniya ta wuce nan la shi allah yanzu ya yi hukunci yana hukunci ne da wanda ya fi kowa gazawa don haka ko da saudiya za ka tafi a yanzu ai saukin nan ba wahala ta riga ta kau amma kuma saukin yana nan za ka je saudiya yanzu awa hudu ne zuwa biyar ka riga ka tafi kuma tafiya wajen kilomita dubu hudu ko biyar amma duk da gashi ka keta shi a cikin awoyi wannan saukin allah ne ya kawo shi kuma allah ya san saukin zai zo ya mana wannan kyauta bai kamata mu ba wanda ya ce mutum zai iya addu'ar buɗe sallah ne shi kaɗai ko ko har idan yana bin liman zai yi wato du'a'ul istifta ba wai liman kada yake ba kowa da mai sallah shi kadai da mamu da liman da masbuk kowa ya kamata ya yi addu'ar buɗe sallah illa dai kawai idan ka taho masallaci kana masbuk liman ya riga ya yi ruku'u to babu kyau ka tsaya addu'ar buɗe sallah da kayi kabbaran harama sai kai kabbara ta rukui ka duba al-mahkamul matin shafi na 96 Allahu akbar wannan kuma yana cewa mutum ne ya auri mata tun kafin ya take ta sai Allah ya masa rasuwa ya yi aure sabon aure sai ya rasu bai kai ga wato jima'i da matar ba to tambayarsa biyu akai shin za a ba matar sadakinta kwarai ko gaba ɗaya ma ai ba ita ta kashe mijin ba Allah ne ya kawo mutuwan saboda haka wajibi ne a ba ta sadaki gaba ɗaya ko kwabo ba za a rage ba a duba sahihu fiqh sunna a mujalla na shafin 171 na biyu yace ina matsayin iddanta wajibi ne ta yi takaba ba mijin ya rasu ba ai ba idda ba ne takaba za ta yi wata hudu da kwana goma bayan haka kuma za ta yi gado kaga ta ci abu uku kin za ta yi idda za ta ci sadaki kuma za ta yi gado fatawa latina mujallar na goma sha shida shafin ɗari biyar da shida wanda ce ko ya halarta mace musulma ta yi kitso da zaren roba wato kitso na zare gaba ɗaya bai dace da musulmai ba kitso na zare gaba ɗaya bai dace da musulmai ba saboda kasancewar an samu hadisai da yawa waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi mana tsawatarwa akan ƙara gashi akan mace to duk abin da zai ma yi kama da hakan mu guje shi bare kuma kitson roba yana hana tsarki kammalan tsarki ga mace ba yadda za a yi mai kitson roba a ce ta yi wankan janaba cikakke ko wankan fita haila da sauran saboda haka nisantansa shi ya fi dacewa kamar yadda ah, alfauza ne ke faɗa a cikin littafinsa muntaka